Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka radio hausa voh daga nan birnin tere ya fara watsa shirin sa na safiyar yau lahadi kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar wanda muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da duniyar mu a yau muryoyin masu sauraro mu koyi harshen farisanci da kuma shirinmu na karshe wato afirka a yau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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin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 To madalla masu sauraron zu kuma ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumudumin su. Labaran duniya da farko ga kanunsu. Shugaban ƙasar Iran zai ziyarci ƙasashe uku na nahiyar Afirka. akalla mutane ashirin ne suka kwanta dama sanadiyar wani harin sojan sudan a birnin umudurman majalisar ɗankin duniya ta bayyana cewa ana samun karuwar take haƙƙin ƙananan yara a duniya yanzu sai a gya zama domin a saurari cikakkun labarin shugaban ƙasar iran zai ziyarci ƙasashe uku na nahiyar afirka a ranar talata mai zuwa ne da shugaban kasar ta iran zai fara ziyarar aiki a cikin kasashe uku na nahiyar afirka wacce za ta kasance irinta ta farko daga shugaban kasar iran a cikin shekaru sha ɗaya kasashen da shugaban kasar ta iran din zai ziyarta sun kunshi kenya uganda da zimbabwe inda zai tattauna hanyoyin bunƙasa alaƙa tsakaninsu da jamhuriyar musulunci ta iran daga cikin waɗanda shugabannin ƙasar ta iran zai gana da su dai da akwai tagogin 'yan kasuwa na waɗannan ƙasashen hakanan kuma ana sa rattaba hannu a kan yarjejeniyoyi masu yawa tsakanin iran ɗin da waɗannan ƙasashen a yayin ziyarar za a tattauna yadda za a bunƙasa kasuwanci a tsakanin iran da ƙasashen nahiyar afirka wanda ake sanya kai dala amurka biliyan 600 dangantaka tsakanin iran da algeria tana ƙara ƙarfi ministan harkokin wajen ƙasa iran hussein amir abdullahian ya gana takwaransa na ƙasa algeria ahmad atif da ke ziyarar aiki a iran inda ya ce alaƙa ƙasashen biyu na tafiya kan turba mai kyau amir abdullahian ya karbi bakuncin atab da safiyar jiya asabar a tehran inda suka tattauna inda za a faɗaɗa alaƙa a tsakanin tehran da algiers da sauran batutuwa da suka shafi yadda bangarorin biyu za su ci more juna a wani taron manema labaru na haɗin gwiwa bayan ganawar babban jami'in diflomasiyya na iran ya bayyana cewa sun amince da inganta haɗin gwiwa da ke tsakanin ƙasashen biyu a fannonin kimiyya fasaha ilimi aikin gona magunguna da kera na'urorin aikin likitanci masana'antu da ma'adanai amir abdullahi ya kuma ce sun amince da soke bizar siyasa a matakin farko wanda zai biyo bayan soke biza ta da kullum a mataki na gaba a nasa bangaren ataf ya yaba da kyakkyawar tarbar da ministan harkokin wajen na iran ya yi masa sannan ya jaddada kyakkyawar dama da kasashen biyu suke da ita na faɗaɗa su yayin da yake ishara da yarjejeniyar kafa kwamitin haɗin gwiwa attaf ya ce irin waɗannan hanyoyin suna taka muhimmiyar rawa da kuma samar da daidaito a tsakanin ƙasashen biyu wanda ya ce zai iya zama wata kyakkyawar dama ta faɗaɗa haɗin gwiwarsu. To kuna tare da radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Akalla mutane ashirin ne suka kwanta dama sanadiyar wani harin soja na sojan. Akalla mutane ashirin ne suka kwanta dama sanadiyar wani harin jiragen yaƙi na sojan Sudan a birnin Umudurman. Ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar Sudan ta sanar da cewa mutane ashirin ne suka rasa rayukansu. yayin da wani adadi mai yawa ya jikata saboda harin da jirgin yaƙi na soja ya kai a yammacin birnin umudurman babban da majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi tir da harin yana mai cewa ya kashe mutane sun kai 22 guterres ya nuna razanarsa akan yadda ake ƙara samun ƙaruwar tashe-tashen hankula a yankuna masu yawa na darfur sojojin kasar ta sudan da suna amfani da jiragen sama na yaƙi da kuma manyan bindigogi na harba gurneti akan dakarun kai ɗaukin gaggawa da suka kama yankuna masu yawa a cikin birnin khartoum da kuma birnin umdurman ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar sudan ta sanar da cewa daga barkewar rikici a ƙasar ta sudan a tsakiyar watan afrilu an kashe mutanen da sun kai 1,133 a cikin khartoum da yankunan kordofan da kuma darfur majalisar ɗinkin duniya ta ce ana samun karuwar take haƙƙin ƙananan yara a duniya a cikin wani rahoton shekara-shekara majalisar ɗinkin duniyar an bayyana cewa an samu karuwar take haƙƙin ƙananan yara a wasu ƙasashe na duniya a bana a laraba ne dai aka yi wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya takataccen bayani game da sakamakon rahoton musamman ɓangaren da ke nuna yadda take haƙƙin ƙananan yara ya tsananta rahoton ya bayyana cewa a bana kaɗai an ci zarafin ƙananan yara da aka tabbatar har sau dubu ashirin da bakwai adadin da shine mafi girma da majalisar ɗinkin duniya ɗin ta taɓa tattara bayanai a kansa a tarihi kazalika akwai kuma wani adadi na yara dubu aka nuna yadda suka shiga mawuyacin hali na bukatar kai musu ɗaukin gaggawa yanzu haka hukumar kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniyar wato unicef ta ce ta shiga damuwa saboda waɗannan alƙaluma masu tadda hankali a rahoton na bana an samu ƙasashen haiti da niger da sunayensu suka fito a cikin jerin kasashen da suka yi ƙaurin suna wajen musguna wa ƙananan yara yayin da a bara kasashen habasha mozambique ukraine suka shiga cikin rahoton rahoton na shekara-shekara na mayar da hankali ne dai akan yadda aka ci zarafin ƙananan yara tsakanin watan janairu zuwa disamba na kowace shekara to ƙarshen labarin duniyar kenan. amma da yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba muku batutuwa suka shafi siyasar kasa da kasa to a yau za mu yi dubi ne akan halayyar nuna wariya da take ƙara bunƙasa a cikin nahiyar turai za mu yi dubi akan wasu abubuwa da suka faru a cikin wasu ƙasashe mabambanta na turai ɗin da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. nahiyar turai musamman ma waɗannan ƙasashen da suka yi wa wasu ƙasashen duniya mulkin mallaka suna yau al'ummun da ba su ba kallon ƙasƙanci da ɗaukar su a matsayin waɗanda suke cikin ci baya don haka su turawan ne suke jin cewa wajibi ne a kansu kuma wani nau'in rataya a wuyansu da suwarwa da waɗannan al'ummun kai da fuso da su daga cikin duhun koma baya zuwa wayewa ta zamani wannan shine irin tunanin da suka a faɗa wa su cewa a dalilin haka suka shiga kasashen da suka mulkin mallaka to a cikin kwanaki kaɗan da suka gabata birane da dama na turai sun fuskanci tashe-tashen hankula waɗanda a zahiri babu dalili guda da ya haɗa su a wuri ɗaya sai dai kuma a lokaci ɗaya yana nuni ne da sauye-sauye da suke faruwa a cikin al'ummar turai ɗin sannan kuma yana nuni da gajiyawar da tsarin da yake tafiye da waɗannan ƙasashe wajen tabbatar da sulhu da zaman lafiya a tsakanin al'ummu da masu ra'ayi daban-daban da aƙidu banta. a ranar tara ga watan yuni wani kwale-kwale ya tashi daga garin tobruk na ƙasar libya dauke da 'yan gudun hijira 750 mafi yawancinsu sun fito ne daga kasashen afirka da kuma gabas da tsakiya da zummar za su tafi kasar italiya sai dai ba a je ko ina ba matsala ta samu wannan kwale-kwale yadda kafin watsa labaru suka ce ya kauce hanya ya shiga cikin iyakar ruwan kasar girka ya koyi kwalikwalin kubura a tsibirin kalamata inda mafi yawancin mutanen da suke cikinsa suka nutse an iya ceto da mutane 100 aka kuma tsamo gawawwaki 80 a jumlace waɗanda suka mutu da kuma ɓacewa sun kai 550 ba ɗauki lokaci mai tsawo ba daga yaɗuwar wannan labari aka fara sa alamar tambaya akan bayan da ya fito a gwamnatance daga girka an ko fahimci cewa ya faru ne ta hanyar ganganci inda jami'an shiga da fita na ruwan ƙasa girka ɗin suka dakatar da ƙaramin jirgin ruwan sannan suka fara binciken waɗanda suke cikinsa kafin daga ƙarshe su ɗaura wannan jirgin ruwan da igiya suka rika jinsu da nasu jirgin da ƙarfi a cikin teku. da hakan ya yi sanadiyar tarwatsewar wannan wato karamin jirgin wasu shaidun ganin ido sun tabbatar da cewa abin da ya faru ganganci ne ba kaddara ba wato jami'an girka ne suka nutsar da kwale-kwalen da ya sanadiyar halakar adadi mai yawa na waɗannan mutanen da suke cikinsa da ba tura ba ne kuma bayan da suka tsamo da wasu 'yan kaɗan shi ma bayan nawa sai suka ɗauke su zuwa wani sansani suka tsare su sannan suka ja kunnuwansu cewa kada wanda ya furta ko kalma ɗaya ko ya magana mara kafin watsa labaru to abin da ya faru dai yana ƙara kallabi ne akan halayya ta turawa akan batun hijira da in hijira musamman daga gabar ruwan teku mediterranean da ba tura fararen fata ne mazaunanta ba hakan da yana nuni ne da halayen nuna wariya da kuma sanya dokokin ƙasa da ƙasa a ƙasa da take su gashi ko a daidai wannan irin lokacin da yaƙi yake kan ganiya a ƙasar ukraine dukkanin ƙasashen na turai sun buɗe ƙofofinsu domin tarbar turawa na wannan ƙasa masu shuɗin ido da jar fata irinsu. su da yi musu duk wani abu da zai sa su rage jiraɗaɗin baro gida da kuma yaƙin da ake yi a ƙasarsu amma 'yan afirka da masu fitowa daga ƙasashen kafin tsakiya to su ba ma a yi musu kallon mutane daidai da kowa da suka cancanci rayuwa don haka bai zama damuwa ba idan an nutsar da jirgin ruwan da yake dauke da su domin su halaka idan kuwa za a tuna irin haka ta taɓa faruwa a gabarin italiya inda wani kwale-kwale da ya nutse jami'an shiga da fice na ƙasar italiyan suna kallon abin da ya faru ba tare da sun kai ɗauki ba har mutanen da suke cikinsa suka halaka mutanen afirka sun samu kansu a cikin halin da suke ciki ne saboda siyasar ƙasashen turai ta tatsan nahiyar tasu da kuma ɗaurewa shugabannin nahiyar afirka 'yan kama karya masu cin hanci da rashawa gindi da hakan ya rike al'umma afirka cikin talauci dangane da kasashen gaba ta tsakiya kuwa su dai kasashen turai din ne suke ɗaurewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda irin su da'ish gindi suna cin karansu ba babbaka a ƙasar syria da iraki ga misali duniya ce shaida akan hakan haka don haka talakawan ƙasar suke ficewa domin zuwa inda za su rayu ina ne kuwa fi dacewa idan ba turai ɗin da suka hango cewa da akwai inuwa kuma abincinsu yana da masƙi ba a ƙasar faransa ma labari ne mai alaƙa da nuna wariya inda a ranar 27 ga watan yuli jami'an tsaron ƙasar suka harba wani matashi mai suna na'il mazuk ɗan asalin algeria matashi ne ɗan shekaru goma sha bakwai abin da ya faru din ya haddasa tashe-tashen hankula da fushi a tsakanin al'ummar wannan ƙasa musamman ma dai waɗanda suka fito daga ƙasashe daban-daban da suke jin cewa wannan yaro da aka kashe na wakilta su ne dama dai wani tsohon fami ne aka yi saboda siyasar nuna wariya ta zama jiki a tare da 'yan sandan faransa a shekara ta 2016 a daidai irin wannan watan na yuni jami'an tsaron ƙasar ta faransa sun kama wani yaro mai suna ta dan asalin afirka da tsare shi wanda shi ma ya mutu a hannun 'yan sanda saboda wahala ta kaga majalisar ɗinkin duniya ta bayyana abin da yake faruwa a faransa da cewa wariya ce fa tare da yin kira ga gwamnati da ta ɗauki matakan yin gyara tsakanin jami'an 'yan sandanta to wani batu na nuna wariya shine wanda ya faru a ƙasar sweden inda wani mutum ya ƙona alkur'ani mai girma a ranar babbar sallah a bakin wata cibiya ta musulunci saboda ya bakanta wa al'ummar musulmi rai ya koyi hakan ne a ƙarƙashin kariya da sa ido na 'yan sanda to faruwar waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya a kusa da kusa a cikin ƙasashe daban-daban na turai manuniya ce akan sake farfadowar halayyarsu ta mulkin mallaka da siyasar nuna wariya a cikin nahiyar akan duk waɗanda ba turawa ba wato sake dawar wani salo ne na mulkin mallaka. na biyu kuma yana nuni da yadda haƙƙin ɗan adam yake da fuska biyu a wajen gwamnatocin ƙasashen turai idan ya shafi su 'yan ƙasas wato fararen fata kenan to shine haƙƙin ɗan adam amma idan akan wasu al'ummu ne masu ra'ayi ko aƙida ko launin fata daban to labari yana bambanta. har ila yana nuni akan cewa tsarin nan da yake tafiyar da duniya a yanzu fa yana da buƙatar gyara yana da buƙatar a samar da wani tsari wanda zai tabbatar da dukkanin bil'adama tsaro da ba shi damar jin cewa yana rayuwa ne daidai da kowa ba tare da an nuna masa bambanci ta fuskar haƙoƙi ba. ta sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ko muna ga ta ko shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. da yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa voh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyoyin Hausa sunana Abdulaziz Malam Nafi wanda aka sani da Abdulaziz Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. To a bisa damar da kuke bamu na karshen mako muke gaida yan uwa da amana arziki Malam Hassan Barka ba zan wata wata ba ina gaida ka tare da abokan aikin ka maza da mata ba zan mance da Abdulkarim Ibrahim wanda ake cewa Abdulleguntu a nan Antirpurzu Garba Zadi a birnin da magaram. abokina letoro mai restaurant a nan bakin ofitel ta birnin da magaram akwai abdurrahman wanda ake cema abdu kibiya ina jinjina mai abokina alkasim a can gadez a kuma akwai alkasim babar liman ina jinjina mai tare da abokaina mamman sani dauda wanda ake cema bigiman ina jinjina mai akwai abokina lawal jamburu jinjina ta musamman zuwa a gare shi a mai kwamfuta da sumayya abubakar can tarayyar najeriya ina jinjina musu su akwai suleiman dan gambo mai atamfa gumal ina jinjina mai abu abokina tasiu unguwa tudu sunushi na garin madattai isu garin madattai ina jinjina musu a bisajen namijin kokarin da suke tare da abokanninmu wanda suke birni da na karkara Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sashen Hausa na gidan radon shahurin musulunci na Iran. Allah subhanahu ya tsare mu da tsarewa. Mun zo hili na karshen mako na gaida yan uwa da abokan arziki na Afirka baki daya. Da farko dai suna na Ibrahim Shushana wanda yake garin Katsina jamhuriyar Nijar jihar Maradi. Wato mamba daga cikin ƙungiya ta masu sauraron radon Afirka baki daya. Da farko ina gaida taso Anguwa Tudu wanda yake da magaran akwai iliya mai kanti da shayi gankin daura nigeria akwai kallabuta wanda yake arlet akwai su wanda yake tudun agowa da magara akwai mijin a daidaita wanda yake tudun agowa da magara akwai sanusi madattai akwai isu madattai akwai shugaba hassan barka a madadinka ina gaida kowa da kowa wanda suke cikin wannan gida na wannan daki mai tarin albarka dawa da anan maradi jamhuriyar Nijar akwai Alhaji Salisu Kaka wanda yake ma'aikacin gidan Rado Sarauniya akwai Alhaji Salisu Isa wanda yake ma'aikacin gidan Rado Garkuwa Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ne ta Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran muna godiya kuke bamu dama muna gaishe gaishe na karshen mako da farko ina gaida ka shugaba uban tahiya Hassan Barka ina gaida lakasin Baba Liman jihar Agadas ina gaida eh, Sahabi ina gaida Inafi eh, Baban Nafisa ina gaida shugaba Rabi Mai Aski ya musu mai dan kuka Umar Taku Sulu dan minista Malama murtala hawala gurges biya share zamana ina gaida eh, inusa makiyayi geza mai lalle ina sanu sanusi madatsai isu madatsai ina gaida kabir sule ne akwai mamman sani biyu man akwai abdulaziz frezi ina gaida siraji le toro ina gaida amir ladan girkau ina gaida abubakar hajjaja ina gaida eh, eh, sabi sho garin karyami ina gaida le toro mai sans miji soji mai ade sau ina gaida dukkan masu sauraron mu birnin da kaka yan kulub da fara jihar da magaram da ma afirka gabaki daya mai magana mun salisu wanda kiran shi dozman taxi moto tribunal official a daidai sau daga damar jamhuriyar niger shugaba na kungiyar masu kira saurare Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa gidan radio BOH Hausa ta hirar mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar ta mazauni kasar Gambia da shike muna karshen mako za mu gaida yan uwa da amina arziki da farko ina gaida a shugaban wannan tafiya Hassan Barka da shi da abokan aikinsa ina gaida Alkasum Baba shugaba na kungiya na masu kira da saurare na reshen Afirka ina gaida uban yayana Malam Mano ina gaida wa'ana Muhammad Bakan Mota ina gaida Raga kanina wanda ke zama kasar Algeria ina gaida Abu wanda ke zama kasar Najeriya ina gaida Malam Nasiru wanda ke zama kasar Cote d'Ivoire ina gaida Rabu'u Malbaza wanda ke zama kasar Senegal ina gaida Umaru Isa wanda ke zama kasar Cote d'Ivoire ina gaida Kanina Rabu'u wanda ke zama kasar Cote d'Ivoire ina gaida babbar kaunata Maryama wanda ke jamhuriyar Nijar gida ina gaida ana na kaina Halilu eh, Lawai dan Hayi wanda ke kasar Mali ina gaida Sa'idu Abubakar wanda ke zama kasar Cote d'Ivoire ina gaida Alhaji Abdullahi Hidana wanda ke zama kasar senegal ina gaida umaru lawai goji wanda ke zama kasar ghana ina gaida babban ɗa na kaina dauda agadas ali rajuku mazauni kasar burkina faso sadiku lawai goje mazauni kasar togo ina gaida badiyata ummu wadda ke jamfuri nijar gida Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu radio Mursu Musulunci na Iran sunana na fi Baban Nafisa dan wale zama zanen tare a Abuja ni Eh na farko dai zan gaishe da yan wada na arziki koyi haya Dano Azare. Eh, akwai Bukari Banzima akwai adotibia Kibiya gun gaisuwa da fata alkai zaga wasu na star gawan kulliya da magaran akwai Siraji Harun da aka Toro akwai Muhammad Tambari Bari shugaba na fada a mazajen daga akwai Maman Shafi'u shugaba na himma matasa can karan akwai Ahmad Fefe akwai Kabiru Sula Usman wanda yake a can bakin taransa akwai mun direba mai adaidaita a can garin eh, zandar akwai eh, ya mai aski ba da raka su mun shi don gaisuwa da fatar zuwa ga ya kuma da can can garin awashi akwai ibrahim haruna dan bangira shugaban matasa wanda yake can eh, garin bangira da sauran duka al'umma musulmi ina makuwa barka da ranar juma'a na kuna fi wa na fisa ganin nan tare abuja nigeria Assalamu alaikum biyu tare mulai musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura na kira ku tun daga nan garkin daura tare Najeriya domin karshen mako zan gaida yan uwa da mana arziki kamar da kuke bamu dama Suna gaida isu madatte sunusu madatte manaja alife tibuwa wanda yake mai isiya manaja mai kabu kabu wanda yake bakin tashar da magara ba zan manta da hamida kalallabuwa wanda yake difa akwai sadu sa'idi daura akwai abdul rashid mai shayi daura ba zan manta da ya danno azare da kabiru sule bakin taransa akwai kaduwar dan fulani ba zan manta da hada mai kwamfuta ba zan manta da eh, maman shehu shehu da ne wanda ke rankwan waje da magaran akwai abdulsalam sisa mai gyara motuna nan bakin rankwan waje da magaran ba zan manta da alhaji sale mahatu wanda yake saudiya ba zan manta da na musa mai shayi da wata nan rankwan waje da magaran ba zan manta da abdullahi kadamaru ba akwai mai toro akwai eh, miji mai adaidaita akwai alhaji mato manta da babaye lefe da magaran duka da 'yan kungiyar zaɓi sanka na najeriya da nijar da 'yan fada fada suna na shugaba ilami kanti da shayi garkin daura to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya madala yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salisu man katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shi ne muku harshen farasanci inda a yau da yadda allah madaukakin sarki za mu shiga cikin darasi na ɗari da sittin da biyu idan dai masu rare ba su manta ba a cikin darasin da ya gabata an ji cewa muhammad tare da abokansa ramin da sa'id suna da niyyar tafiya tsibirin kesh da kuma tsibirin kesh waɗanda suke cikin tekun fasha a iran domin ganewa idanunsu abubuwan da ke akwai a waɗannan tsibirai na buɗe ido yau dai muhammad tare da abokansa sun isa tsibirin kish inda suka sauka a wani katafaren otel da ke wannan tsibiri za kuma a ji yadda tattaunawa ta wakana tsakanin su to amma kafin nan sai an fara da sauraron dukkanin kalmomi da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. جزیره سیبری زیبا میکاو زیباتر مپیکاو به نظرم اگنینا حتی هر ساحل گابروا اینجا نن دیدنی نبود ایدو قروب پادوارانا. منظره ورن کلو دنیا دنیا تو گفتی کی کپدا قواسی ایو کرکشروا می توان قواسی کرد زا ایا این ایو کرکشروا درست است حکنی تو آشنایی داشته باشی کی کسامو مسنیا منطقه ینکی مرجانی نه مرجانی تو لذت میبری زک جدادی اسکی روی آب زامیا کروا برنامه شری برنامه ای شری ما داریم من من دوست ندارم بمانم بنا سن انسا هتل هتل من فکر نمی کردم بنیز تو با اینقدر گرگرن حکا جزایر سبره خلیج فارس تکون پاشا بهتر ونده فی. ما برویم مو متفی او نوعی ماهی ها کیفایی کمیاب می چی؟ نزدیک کسا ما ببینیم مو مگنی بازار کاسوا سنتی نگرگاجا جدید سابو جالب mai jan hankali. Albate. Koda yake. To midani. Kai ka sani. Ozod. ‘Yantacce. تجاری نکاسون چی؟ محل وری مناسب ونده یه چی؟ خرید سیه فروش سیروه کالا کایا هوا اسکا زمستان هونتورو مثل کمر بهار دامینه دوستان ابوکی تاکسی موتر تاسی ما تاکسی بگیریم مو مدوکی موتر تاسی اطراف گفن بهتر است ما گردش کنیم زیفی کاو میاو فکر تنانی ما می توانیم برویم زم ایزوا اطلاعات مسنیا کشتی تفریحی جرگروا نشن اسکا. من دوست دارم به دست آورم. اینا سن انسام جاها وراری تاریخی نه تاریخی طبیعی نه طبیعه ما دیدن کنیم می کلو او دوست دارد ببیند یه نسان یگا او عکس بگیرد شی یه دوکی هوتو madalla yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar Muhammad da abokansa tare da tarjama a cikin harshen Hausa. جزیره کیش واقعا زیباست به نظرم حتی از قشم هم زیباتر است سبرن للی یه نده کیو اگه نینا هر ماه یا پی سبرن کشم کیو ای گاب انان نده گنی سوسی پا دورانا سبرن کش نده گچکن ابو بوان کلو مپی کیو نه دنیا گفتی که در این جزیره قواسی هم میتوان کرد درست است؟ که چی za a iya yin iyo ƙarƙashin ruwa a wannan tsibiri haka ne بله اگر با قواسی آشنایی داشته باشی از قواسی در مناطق مرجانی سواحل کیش لذت میبری در ضمن اسکی روی آب هم در سواحل کیش هیجان انگیز است ای idan که ایه این ایو کرکش ruwa za ka ji daɗin yin a yankunan marjani da ke gabar tsibirin kish game da zamiya kan ruwa a gabar ruwan tsibirin kish shi ma yana da kaɗa hankali امروز چه برنامه ای داریم؟ من دوست ندارم در هتل بمانم. یو ونه شری نه مکی دشی. نی بنا سن این زونا چکن هتل. محمد به نظر من بهتر است به آکواریوم کیش برویم و انواع ماهی های کمیاب و زیبا را از نزدیک ببینیم. بازارهای سنتی و جدید کیش هم جالب و دیدنی است. البته میدانی که جزیره کیش یک منطقه آزاد تجاری است و محلی مناسب برای خرید و فروش انواع کالاها است. محمد اگنینا زپیکاو متپیکش مگاکی پای کو کاو داسکی کرنچی کیسه اتکین گلاشی kasuwannin gargajiya da kuma sabbi na tsibirin kish suna da ƙayatarwa kuma suna da burgewa ko da yake kasancewa tsibirin kish yanki ne na kasuwanci maras haraji guri ne da ya dace da saye da sayarwa da na'o'in kayayyaki هوا هم خیلی خوب است. زمستان کیش مثل بهار تهران است. یعنی ما یعنی دکاو. لوکچن سنگی اکیش kamar lokacin تهران خب دوستان بهتر است یک تاکسی بگیریم و در اطراف جزیره کیش گردش کنیم فکر بدی نیست می توانیم به ساحل مرجانی و یا ساحل شنی جزیره برویم تو ابو زی فی که و موتر motar تاسی mu زبرن گیپن tsibirin kesh babu ونن شاورا wannan ایا zuwa gaba ruwa mai مرجانی کو mai tsakuwa. من دوست دارم اطلاعاتی در مورد کشتی تفریحی و اسکی روی آب به دست آورم. ina son in samu masaniya kan jirgin ruwa na yawon shakatawa da kuma zamiya a kan رامین یادت باشد که از باغ پرندگان و سایر جاهای تاریخی و طبیعی کیش دیدن کنیم. ramin kada ka manta za mu je kallon wurin ajiye tsuntsaye da sauran wuraren tarihi na ɗabi'a na tsibirin kesh. To madalla to yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana a cikin harshen farisanci. Jazirai kish واقعا زیباست. به نظرم حتی از قشم هم زیباتر است. بله ساحل اینجا بسیار دیدنی است غروب جزیره کیش یکی از زیباترین منظره ها در سواحل است گفتی که در این جزیره قواسی هم میتوان کرد درست است؟ بله اگر با قواسی آشنایی داشته باشی از قواسی در مناطق مرجانی سواحل کیش لذت میبری در ضمن اسکی روی آب هم در سواحل کیش هیجان انگیز است امروز چه برنامه ای داریم؟ من دوست ندارم در هتل بمانم محمد فکر نمی کردم اینقدر از جزایر ایران در خلیج فارس خوشت بیاید به نظر من بهتر است به آکواریوم کیش برویم و انواع ماهی های کمیاب و زیبا را از نزدیک ببینیم بازارهای سنتی و جدید کیش هم جالب و دیدنی است البته میدانی که جزیره کیش یک منطقه آزاد تجاری است و محلی مناسب برای خرید و فروش انواع کالاها است. هوا هم خیلی خوب است. زمستان کیش مثل بهار تهران است. خب دوستان، بهتر است یک تاکسی بگیریم و در اطراف جزیره کیش گردش کنیم. فکر بدی نیست. می توانیم به ساحل مرجانی و یا ساحل شنی جزیره برویم من دوست دارم اطلاعاتی در مورد کشتی تفریحی و اسکی روی آب به دست آورم رامین یادت باشد که از باغ پرندگان و سایر جاهای تاریخی و طبیعی کیش دیدن کنیم تو تو ونن تو محمد sun da ya ɗauki motar tasi sun zagaya a cikin tsibirin kesh sun ga dukkanin wurare da suke gefen ruwa sun kuma je babban lambu da ke da tsuntsaye waɗanda masu yawon shakatawa suke zuwa kallo wasu kuma suna ɗaukar hotuna kamar yadda suka shiga cikin ƙananan kwale-kwale da ke gefen ruwa suka shiga cikin gaɓar ruwa da ke tsibirin kesh idan allah kai mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani shiri to amma kafin wani lokaci amma dukkan wanda ka jimburin su musamman malama kudusiyan da kuma muhammad aminu ibrahim da ya dauki shirin a faifai ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbiyyar mu a shiri na gaba. masu sauraron yanzu kuma sai mu na karshe wato afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun matsalar 'yan gudun hijiran Afirka ne da suka yada zango a kasar Tunusiya da irin halin tsaka mai wuya da suka shiga da ni sunusun gwamnati zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. bayan da aka shafa tsawon dare ana gudanar da zanga-zanga a wasu unguwanni a jihar xfax na kasar tunisia kan yin allah wadai da kisan wani dan kasar ta tunisia a hannun bakin haure da suka fito daga kasashen yankin saharar afirka an kwatar da hankali a duk faɗin birnin da ke kudancin babban birnin kasar tunis wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da yin gargaɗi game da karuwar tashe-tashen hankula da kuma yawaitar barazanar sanar da ke tsakanin al'ummar birnin da bakin haure ta yadda akwai yiwuwar ƙara rubuta wutar rikici a yankin a ranar talata ne hukumomin kasar tunusiya suka sanar da mutuwar wani dan kasar tunisia da aka haifa a shekara ta 1981 wanda aka cakka masa wani abu mai kaifi a yammacin ranar litinin a sakit da'ir bayan da aka sake samun bullar tarzoma da tashe-tashen hankula tsakanin 'yan kasar da bakin haure da suka fito daga yankin saharar afirka kisan wani ɗan ƙasar mai suna nizar al'umari ya haifar da zaman ɗaɗɗar da ba a taɓa ganin irinsa ba a birnin wanda shine birni mafi girma a kudancin ƙasar tunusiya sakamakon haka fusatattu masu zanga-zanga mazauna birnin suka farma wa bakin haure wasu kuma suka toshe hanyar bakin haure da ta haɗa lardunan esfax da mahadiya wasu faifan bidiyo da aka yada a shafukan sada zumunta sun nuna yadda aka shiga halin halin zaman ɗarɗar a wasu unguwannin Espax. yayin da faifan bidiyon suka nuna wasu matasa da suka rufe fuskokinsu suna barazanar koran bakin haure 'yan afirka daga birninsu tare da bayyana cewa rashin tsoma bakin gwamnati da kuma jinkirin shiga tsakani da nufin warware matsalar lamari ne da zai kara janyo taɓarɓarewar matakan tsaron yankin a gefe guda kuma akwai wasu faifan bidiyo da suka nuna yadda matasan afirka bakin haure suka taru suka yi gangami a wani yanki dauke da sanduna da makamai suna yin barazana ga mutanen birnin shi dai birnin espax da ke gabar teku a tsakiyar kasar tunisia ya kasance tun gardin bakin haure da suke kokarin tsallakawa zuwa kasashen turai ba bisa ka'ida ba musamman kasar italiya mazauna birnin na espax suna yawan kokawa tare da nuna rashin amincewarsu da kasantuwar bakin haure ba bisa ka'ida ba a cikin garinsu tare da neman ficewarsu sau da yawa ana samun arangama da cacen baki kuma wani lokaci har da bawa hammata iska tsakanin al'ummar birnin da bakin haure a daidai lokacin da kalaman nuna kyama ke kara ta'azzara a tsakanin bangarorin biyu ana ci gaba da yin kiraye-kiraye domin ceto birnin hanyar yada kalaman kiraye-kirayen kare al'ummar gari da rayuwarsu da kuma dukiyoyinsu a ɗaya bangaren kuma ana samun muryoyi da suke gargaɗi kan take haƙƙin bakin haure da ke tserewa daga ƙasashensu yayin da aka rika yaɗa faifan bidiyo waɗanda ba a tabbatar da sahihancinsu ba da suke nuna ɗimbin bakin hauren da ake tsare da su ta hanyar da ba ta dace ba da ake gudanar musu da ma'amala tamkar dabbobi da alama a lokacin da ake jiran mika su ne ga hukuma wasu faifan bidiyon sun kuma nuna cewa ana tilastawa wani gungun bakin haure da yi musu barazana da makami kan su rera waka da sunan kasar tunusiya yayin da a bayan fage ake jin muryan wani dan kasar na bayyana farin cikinsa kan nasarar da suka samu na daukan matakan matsin lamba kan bakin haure tare da furta munanan maganganu kan bakin hauren 'yan tunusiya suna daukan abin da ke faruwa ga 'yan afirka da suka fito daga yankin saharar afirka a birnin espax laifi ne na cin zarafin bil'adama a martanin da ya mayar kan waɗannan al'amura shugaban ƙasar tunisia kai sa'id ya zargi waɗanda ya kira da ƙungiyoyi masu aikata laifuka da alhakin gudanar da fatocin 'yan gudun hijira zuwa birnin espax ba bisa ka'ida ba hakan na zuwa ne a yayin ganawar shugaba kai sa'id da ministan harkokin cikin gidan ƙasar kamal alfaki da wasu shugabannin tsaron tsaron kasar a hedkwatar ma'aikatar kula da harkokin 'yan gudun hijira da ke babban birnin kasar tunis kamar yadda wata sanarwa da fadar shugaban kasar tunisia ta wallafa a shafinta na facebook fadar shugaban kasar ta bayyana cewa taron ya zo ne domin tattauna halin da ake ciki sakamakon aikata laifukan da suka faru a yammacin ranar litinin a birnin espax shugaba kai sa'id ya ce tunusiya ƙasa ce da ba ta yarda kowa ya zauna a cikinta ba bisa ka'ida ba kamar yadda ba ta yarda da cewa ta zama hanyar wucewa ko kuma filin zama na masu shigowa daga ƙasashen afirka ba hakanan kuma ba ta yarda ta zama mai gadin wasu ƙasashe ba sai dai akan iyakokinta shugaban ya ƙara da cewa akwai hanyoyin sadarwa na masu aikata laifuka da dole ne gwamnatin tunusiya ta wargaza su kuma kuma akwai alamu da dama da suke nuni da cewa wannan lamari baya gudana akan al'adarsa kai sa'id ya ci gaba da cewa ta yaya waɗannan taron jama'a za su shigo tunusiya bayan tafiyar dubban kilomita zuwa birnin esfax ko wani yankin ƙasar shin sun san waɗannan garuruwa na ƙasar tunusiya ne kuma su ɗauki matakin taruwa a birnin esfax ko wata unguwar har ila yau da dama daga cikin 'yan tunisia ba su nisanta kasancewar hannayen kasashen waje a bagen faruwar wannan fataucin bakin haure da kuma gudanar da shirye-shiryen tattara adadi mai yawa na bakin haure a cikin kasar don haka suka yi gargadi kan wannan lamari tare da neman ɗaukan tsauraran matakai masu mahimmanci domin dakile shi mazauna birnin espax na ƙorafi kan akuwan ayyukan cin zarafi kullar matsalolin tarzoma da kuma hargitsi karfi da wasu bakin haure ke yi a birnin yayin da bakin hauren na afirka ke cewa ana cin zarafinsu ta hanyar nuna musu wariyar launin fata daga wasu mazauna birnin ɗaruruwan mazauna birnin espax sun gudanar da zanga-zanga a watan da ya gabata don nuna adawa da kasantuwar dubban bakin haure inda suka yi kira ga hukumomi da su kore su kuma sun ce ba za su amince birnin espax ya zama garin 'yan gudun hijira ba a cikin watannin da suka gabata ɗaruruwan bakin haure sun rasa rayukansu sakamakon nutsewar kwale-kwalen da ke ɗauke da su a gabar tekun esfax kamar yadda aka tara gawakin bakin hauren a asibitocin birnin bayan da masunta suka ceto gawakin bakin hauren daga salwanta a teku ƙididdiga tana nuni da cewa an samu karuwar bakin haure da suke tsallaka tekun bahar rum daga kasar tunisia a bana duk da matakin da kasar tunisia ta ɗauka na hana kutsan bakin haure zuwa cikin ƙasarta daga kasashen saharar afirka da suke shigo mata cikin ƙasa ba bisa ka'ida ba rahotanni suna bayyana cewa ana ci gaba da samun bullar taho mu gama tsakanin 'yan kasar tunusiya da bakin haure a jihar esfax da ke shiyar kudancin tunusiya lamarin da a baya bayan nan ya yi sanadiyar mutuwar wani tsoho ɗan kasar ta tunusiya kuma kan ya haifar da fargabar rudanin tsaro da karuwar tashin hankali tsakanin ɓangarorin biyu masu fafutukan kare haƙƙin bil'adama da 'yan ƙasar tunisia sun yi gargaɗi a shafin sada zumunta na yanar gizo gami da haɗarin abin da ke faruwa a birnin espax da kuma yiwuwar yaɗuwarsa zuwa wasu garuruwan ƙasar suna masu kira ga hukumomi da su shiga tsakani tare da samar da mafita ga bakin hauren da suka shigo ƙasar ba kan ka'ida ba waɗanda adadinsu ke karuwa a cikin ƙasar musamman a birnin da ke gabar teku dangane da bayanin kisan da aka yi wa wani tsoho dan kasar tunisia kafofin yada labaran kasar sun nakalto kakakin babban kotun birnin espax fauzi al-masumudi yana faɗin cewa an kwashe darare uku a jere ana fuskantar tarzoma da tashe-tashen hankula tsakanin 'yan kasar tunisia da 'yan afirka daga kasashen yankin saharar afirka a cikin jawabai na rediyo a cikin shirin ba na gidan radiyo Mozambique FM ya bayyana cewa tashin hankalin ya kare ne da kisan wani dan Tunusiya kuma an kashe shi ne ta hanyar cakka masa wani abu mai kaifi a yankin Dir sannan jami'an tsaron al'umma na Civil Defense sun yi gaggawa mika shi ga asibiti domin kula da lafiyarsa amma ya rasu kafin a isa da shi asibitin Fauzi Al-Masmudi ya ce a cewar shaidun ganin ido 'yan afirka daga yankin saharar afirka ne suka farma wanda abin ya shafa a cewar majiyar an buɗe bincike a shirye-shiryen gurfanar da waɗanda ake zargi da aikata laifin kisan kai kuma bayan wani lokaci kaɗan an kama wasu matasa uku kuma ana ci gaba da tsare su har a kammala bincike majiyar tsaron ta yi nuni da cewa a hanyar mahadiya mai nisan kilomita goma an samu kisan gilla fiye da ɗaya a cikin 'yan kwanakin nan inda hakan ke nuni da cewa yanki ne da 'yan kasashen ƙetare suke rayuwa a cikinsa saboda kusancinsa kuma ana yawan bin sa masu saurare ganin lokacin da aka ɗibawa wa shirin namu ya zo ƙarshe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 To da masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumudumin su. A hali yanzu a madadin du'an da kuka ji muryoyin su Tahir Amin yake cewa mu yi ni lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.